wayo a Kano aka karɓar mata dubu ɗari da hamsin kuma har aka nemi aka yi amfani da ita kuma bayan an yi amfani da ita kuma aka zo ba a biya mata buƙatar da take so ba to ku biyo mu to yanzu wannan baiwa Allah da kuka gani sunanta Zainab ta zo tun daga jihar Adamawa ne can ciki akan wani abu da ya same ta akan rarara ta fara zuwa Kano ne da ta je Kano ta haɗu da wasu 'yan fim waɗanda ba sa tsoron Allah abin da 'yan fim ba sa so a faɗa <clears throat> suka mata wayo aka karɓar mata kuɗi wurin dubu ɗari da hamsin bayan karɓar mata kuɗi wurin dubu ɗari da hamsin har wasu daga cikin 'yan fim suka nemi su yi amfani da ita daga ƙarshe ma bayan sun biya buƙatar su suka gudu to wannan shimfiɗa ce na muku amma za ku je da zan samu za ta kasance tare da ta sai ki gabatar da sunanki. Assalamu alaikum na Zainab. Adamawa. To, za ki ba mu labari me ya kawo ki nan? Ni kawai dai na zo saboda ganin rara ne. Dama ina da wannan burin ina son gan shi kawai. To, eh kina son ganin mawaƙi rara kin san shi ne? Ban san shi ba. Kawai dai wakan shirin nake ji. A da yaushe haka na ina ji har mahaukaciya ake ce min da sauransu. Ni kuma dubban damu ba a kai. To irin kin taɓa ganin shi ko kin san inda zaki ganshi? Gaskiya ban san inda zan ganshi ba kuma ban taba ganin shi ba sai dai wata uwar ɗaki na ne. Ta ce min zan iya ganin shi a Kano tana da yanda za ta yi min hanya in ganshi. Ta ce min tara kuɗi. Shi na ce to ba matsala. har ya zaman to na zo na tara kuɗi na dubu ɗari da hamsin. Mm. Sai na je na same ta na ce mata to an tara kuɗin. sai ta ce to bari ta kira kawarta a Kano yanda za a yi sai na ce to sai ta kira ta a waya kusa da ni suka yi magana sai ta ce to ranar juma'a insha Allah za mu je Kano din sai na ce to ba Shi shine muka shiga cikin Kano da ita da muka shiga sai ta banne a gurin kawarta din Shi ne sai kawai ta ce ai ta san ina magana ita uwar ɗakin ki da take adamawa can karamar hukumar da kike zaune tare da ke kika biya mata kuɗin mota kuka tashi kuka je Kano eh, ni biya mata kuɗin mota muka je Kano saboda ban da waya a lokacin ban da waya ita take da namban waccan inda za ta kai mu gidan su rara ɗin. Eh, to da kuka haɗu da ita kawata a Kano sai aka yi Shi da muka haɗu da ita ɗin sai ta ce ita kam za ta je guraren 'yan uwanta sai na ce to an ta ki bana ta ce a kin da kika zo ganin rara ina kuma za mu je sai ta ce ai na barki wurin matan har sai burin ki ya cika sai na ce to shikenan sai na ji daɗi a raina sai matan ta ce mun to za ta kai ni da daddare za mu je sai na ce to muna zuwa sai na ce mun zo gidan sauraron kenan sai ta ce a'a mun zo dai gurin wani kuma da zai kai ni ita wadda aka hada ki da ita a Kano kenan sai ta kai ki wani gida ke ki tsammanin an kai ki gidan rara din kenan eh ko gidan su rara ne aka kai ni hmm. to har na je magana sai na ga kuma ba gidan ba sai na ce anti gidan su rara ne wannan sai ta ce a'a ba shi ba wannan ne zai kai ki gidan din sai na ce to shi kenan yana ke da ta je wani wurin wani ta kai ki kenan eh gurin wani ne ta kai ni hmm. sai tana zanne a falo sai ta ce to in samu mutumin din mu tattauna da shi sai na ce ai ban yanke ki ba ta fara yin magana da shi ne kamin ta ce ki je ki tattauna da shi ko ko haka ta ce ki je ki same shi tattauna da shi ta fara yin magana da shi a waya kan cewa ta ce a waya da kuka zo nan gidan eh ta yi magana da shi a gidanta kafin nan mu zo ba da kuka zo gidan sai da eh, ta je ta same shi suka yi magana da shi sannan sai ta zo ta same ta ce ku je ku tattauna ko eh, tunda suka gama maganan su a gefe mm. suka bani ina zanne mm. shine sai suka gama ta ce to ki je ki same shi mm. zai miki bayanin komai sai na ce to ina zuwa na ce masa don Allah ya dubi girman Allah ya kai ni gurin rara din sai ce wannan abu mai sauki ne bari ma ya kira shi a waya sai na ce to kenan shi kuma sai ya wayan shi sai magana sai ce kin jima da rara nake waya sai na ce to don Allah ka je kin jima da rara ni dai ban ji murya ba amma dai na je yana waya sai na ce don Allah ya ban in yi waya. kika je yana faɗa? Ya ce akan gobe za mu zo gidan shi sai ya ce mu same shi a ofis. sai ce to a ofis za a same ka ne yallaɓe sai ce eh ne. sai na to ba matsala hankali na sai samu ya kwanta to sai kika ce ya baka ku gaisa eh sai nace ce ban mu gaisa sai ya ce a'a ya nake sauri ne sai irin ya daka min tsawa ya man faɗa hakan nan har na sorata sai na shiru sai na fashe da kuka na to na shiga uku na saboda ban gane inda nake ba ɗaya sai muka tafi da matan sai ya ce su hajiya sai da gobe da safe in zo in same su a gidan a gidan shi mutumin ɗin sai muka tafi da ita na kwana a gidanta muka ci ɗan ma muka ci da daddare tun shi ban ƙara cin wani abu ba har safiya to shine da muka zo sai ta ce in je tun da zan iya gane gidan sai ta kwatance mai mashi keke na fe ya ɗauki na mashin ya ce in na fahimce ki daga gidan da ta gidan ita mata lokaci ta ta kai ki gidan shi wancan din eh. da kuka sai kuka ƙara dawowa gida sai ne su take cewa da gobe ta yi da safe su take ki ƙara koma can gurin shi in same shi sai mu je ofis din rara din mm. sai na ce to shi ke ba matsala ta gaya mai mashin ga inda zai soke ni mm. mai mashin ku da muka isa mai keke na fi sai ya ce to nan ne zan soke ki bawa Allah sai na ce a nan kuma aka ce sai ta ce eh ya ce min eh nan sai na ce to shi na. ta ban da wani dan nokiyan waya dai da sim ɗinta a ciki don saboda ban da waya mm. sai na kira da na kira sai ya ce min to yana zuwa ina jakshan ɗin sai na ce eh ne ta jiran shi ne ta tun karfe goma har karfe biyu mm. na rana ina zaune a wani gida haka bakin gate din mm. ina zaune a gurin ban ci komai ba kuma ban da kuɗin mashin a na ma tunda matan ta sani a mashin din keke na fi to shine kenan da na ƙara kiranta numban ta bai zuwa ita kawar ɗaki na ɗin. Da lamban ta bai je ba sai na ƙara kiran shi lamban shi bai zuwa ne ƙara kiran har karfe biyar ina gwannan tun karfe goma har karfe biyar. Sai wani alhaji ya ce me nake tun ɗazu ya shiga gida ya fito. Bai gani na ce wallahi wani ne nake ta jira. Antina ta haɗa ni da shi uwar ɗaki na. Antina su ce min to ba matsala. shine sai cire dubu ɗaya sai ce Allah ya kyauta wasu azalumai ne sai na ce to gaskiya na sha wahala sai na ƙara sai na galle shi yana komedi da wasu yara haka sai na ce a ah, ina ta jiran ka tun ɗazu kuma baka zo ba sai daka mun sawa ya ce ai matan ma ta urga da ta wuce tana da kiran shi a waya bai je ba sai banza da ni bai mun magana ba sai na dawo ban ƙara ganin shi ba wannan shine kashi na farko na wannan yare wadda ta zo daga adamawa a sunanta zainab har aka mata wayo a kano aka karɓi mata dubu ɗari da hamsin kuma har aka nemi aka yi amfani da ita kuma bayan an yi amfani da ita kuma aka zo ba a bata aka zo ba a biya mata buƙatar da take so ba to ku biyo mu cikin kwayo mu aka karɓi mata dubu ɗari da hamsin kuma har aka nemi aka yi amfani da ita kuma bayan an yi amfani da ita kuma aka zo ba a bata aka zo ba a biya mata buƙatar da take so ba to ku biyo mu cikin kashi na biyu domin ku ji yadda tattaunawa mu take bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bada alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu daga cikin 'yan ɗariku da waɗanda ma ba 'yan ɗariku ba mun ga sun hau wannan baiti na shirka mun ga sun hau wannan baiti na ƙasanta wanda ibrahim inyas ya karanta shi a wani gari na ƙasar gini a garin kanka a inda na fara jin wannan baiti akwai wani ana ce masa malam ahmad mai ɗan kogo a lokacin da wani zindikin arne ya zagi annabi akan wannan bakin mutumin inyas a nan kano Dr. Rabiu Umar Rijal Lemu yana masa yayi masa rabbi. shi malam ahmad mai dan koko yazo zai masa taliki malam ahmad mai dan koko Allah ya ji kansa da rahama ya rayu da inyas muridi ne na inyas kuma malam ahmad mai dan koko a gidansu mahaifinsa yana koyar da littattafai na tijjaniyanci domin mahaifinsa dan tijjaniya daga baya shi malam ahmad ya fahimci sunna yi watsar da wancan tafiyar shi ne kuma yake bin duk ƙasashe da garuruwa da suka je da inyas yake warware wannan da'awa da suka je suna yi na kambama yas ba kambama sunna ta manzo sallallahu alaihi domin ya je garuruwa da dama a cikin tarihinsa da ya bayar to akwai lokacin da suka je kasar gini da inyas din da shi wannan din sun haɗu ya ki shingida wani gari a kankan ya shingida bayan salon la'asar shi malam ahmad yake ba da labari a gurinsa na fara jin wannan baiti kafin waɗannan masu zo suna yasa shekara goma kenan wance goma sha ma to shi wannan ne shi inyas din sai yake shingida bayan sallar la'asar sai yake cewa sakiya lil latifuna wa kanka wa rabbuna a'abani muqama kunkum yace Allah ya shayar da shi giya na latifuna wa kanka Allah ya shayar da shi giya da akushi yace wa rabbu wa rabbu a afani maqamakum yace kuma Allah ya bashi muqamin kufa ya kuma ma'ana muqamin da Allah ne kadai yake da shi kufa ya Allah ne kadai yake da wannan muqamin ko annabawa ba a basu ba to amma shi in ya siyar da aure an bashi to sunan nan jahilan wasu ba su san ma me ake faɗa ba kafirci ne da zindiƙanci a cikin baitin amma an zo ana ta hawa ana nuna wai ana son inyas ana nuna ana son sa ya ce an shayar da shi giya da akushi kuma Allah ya bashi mukami na kun amma kai ka zo kana musulmi kana tabbatarwa أعوذ بالله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم wannan abin da wannan bawan Allah ya karanta ne ta yiwu bai gane ba har ga Allah bai gane ba ne ta yiwu kuma son zuciya ne yasa ya faɗa abin da ya faɗa dan ya ce yan ɗaribu suna hawa wannan baiti wanda yake cike da shirka sai karanto ya ce ya ji a bakin wani malami shi ibrahim ya je wani gari inda ya sauka a garin ya ce ya karanto baitin baitin na farko tukunna bai karanta shi daidai ba ta yiwu a fiska ta rashin sani ko bai gane ba bai sani ba ta yiwu kuma a son zuciya saboda yadda baitin yake saƙaniyar ladifu nahwa kankan wa rabbu a'tani makama kunkun baitin yadda yake kenan shi kuma sai ya ce saƙiniyar laɗifu saƙiniyar laɗifu an shayar da ni kaga a nan ma shi ya yi karatu ne ya yi bina'i ne akan majuhuli yadda shewa ya faɗi abun ba shi shi shewa ce saƙaniyar laɗifu ya riga ya faɗi fa'ilin wanda ya kora shi sai suka juya sai ya ce saƙiniyar laɗifu wai an shayar da shi gidaun giya a cikin baitin ba sunan giya ba sunan gidauniya sai ya ce wai saƙiniyar laɗifu an shayar da ni gidauniya ya giya a cikin wata gidauniya sannan Allah ya bani mukami na kumfa ya kunu sannan an bani mukamin kumfa ya kunu to abinda muke so mu faɗa na farko tukunna yadda baitin yake shewa abin da yake cewa saƙani yallaɗifu nahwa kankan Allah allaɗifu Allah mai tausasawa saƙaniya ya kora ni saƙani ya kora ni nahawa kankan katarnin kankan sunan wani gari ne kankan a can gini bisaudin da shehu ya tafi garin da ya sauka garin ya ɗaga kai tahaddusan bi ni'matillah sai ya ce Allah yau kuma gashi a cikin ayyukan da muke wa Allah a cikin kauni yau gashi Allah ya kawo ni garin kankan shine sai ce shehu sai yake fada ka duba yadda shehu cikin al'amuransa wanda su komai ba sa iya rabuwa da Allah a cikin kowane irin al'amari yana sauka a garin dan ya gode wa Allah sai ce Allah ya kora ni ya koro ni ya kawo ni wannan gari Allah ya koro ni saƙani yalladif Allah ya koro ni ya kawo ni wannan gari na gini ni sau ne wannan a kankan sai Usa ya ce wa rabbu bani maqama kunkun Allah kuma sai ya bani mukami na kunfa ya kun to kafin abinda abin da yasa nace ko bai gane ba ta yiwu shi yana tunanin wannan baiti wannan kalma na saƙa saƙa shi ya ɗauka daga wannan baiti ne wannan baiti ne saƙa yadda shehu ya kawo shi a nan saƙa ya suƙu suk saƙa fi'ili mazi ya suƙu saƙa ya kora ya suƙu yana korawa suk kora fi'ili amrinsa kenan ko sannan masjarinsa kuma da ke cewa sauƙan ko ko siƙan kamar da cikin Qur'ani mai girma wasiqal na kafaru ila jahannama zumaran wannan to shine masdari na wannan saƙa ya suku saƙa ya kora ya suku yana korawa suk kora to shi shewa kan wannan ya gina to ta yiwu shi wancan ba wannan bawan Allah da ya wannan karatun ya ɗauka shi ya ɗauka wancan shehu ya gina karatun ne daga saƙa ya ɗauka ya gina karatun ne akan saƙa dan akwai saƙa yaski iski saƙa ya shayar yaski yana shayarwa iski shayar saƙiyan shayarwa shayarwa kuwa mazdaninsa kenan to shi a tunaninsa shehu ya gina karatun ne la ilaha illallah wato a fahimci karatu yana da kyau kan kai magana akai shi da ya tashi ya ce wai saƙili yallaɗi bu an shayar da ni a wannan ba na sharuwa ba ne ba na sharuwa ba ne wannan shi saƙa ya suku saƙa korawa ya suku yana korawa Allah ya kora ni ya koro ni ya kawo ni wannan waje wanda ake cewa kankan garin kankan to kaga tun anan ya kamata shi wannan bawa Allah ya fara fahimtar wannan daga ina ne ma aka yi ishtiƙaƙin wannan kalma na saƙa daga ina ne saƙan ina ne asalinta sai ka fara fahimtar wannan sannan ka zo ka yi raddi akan cewa wannan kalmar ma shirka ne sannan kuma ka zo ka ce wai shehu ya ce an shayar da shi giya wanda babu kalmar giya a ciki babu kalmar gidauniya a ciki sai ce wai an shayar da ni gidauniya a giya a cikin gidauniya kaga ya cire wani abu kuma ya ɓoye wani abu dan a zagi shehu dan a zagi shehu kuma karatun ba haka bane wannan saƙa ne ladifu kamar yadda gashi zan sa muku na sa muku shi a gasar ga yadda asalin baitin yake saƙa ne ladifu saƙa shi ya ɗauko kalmar saƙa ya tsi iski ne wannan kuma ah, saƙa ya suku suk haka shi yake wannan kalmar yadda yake a wasu malaman sannan kuma sai ce wai shehu ya faɗi kalmar shirka kalmar shirka dai faɗa ce wa rabbu a tsani maƙama kunkun Ta dusan bi ni'matillah shehu ya ce Allah cikin falalansa ya bani ba wai shehu ya ce fa shi Allah bane a cewa yi wa rabbu sai shehu ya kawo dan ka gane cewa ma Allah ne ya bashi kuma wannan idan Allah maka ni'ima wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis ka zantar da abinda da Allah maka Allah bai ce an ba'a shehu ya ce rabbu Allah subhanahu wataala a bani ya bani kun, me maqamin kun kawai idan kai addu'a ne Allah ya Allah ya tabbatar da abun kuma ya zo a cikin hadisi akwai